bakar siddiq yake cewa da a ce mutane in suka tashi wasiya in za su rasu za su bar ɗaya bisa uku ma su koma wasiya da ɗaya bisa hudu ɗaya bisa biyar ɗaya bisa shida ya ce da ni sai na fi haka saboda manzan Allah ya ce a thuluthu wa thuluthu kasir manzan ya ce ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku shi ma fa da yawa kenan annabi me yake so a yi a sauka ƙasa a nan malamai suka ce akwai wani abu da Mazalla sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu darussa anan darasi na farko shine abinda ka mutu ka bari ƴaƴanka da matanka da iyayenka suka gada a dukiyarka ya fi lada a wajen Allah akan abin da kai sadaqatul jariya da shi wannan shine maganar Talib Semin a cikin shirin da ya sahihu Muslim cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna a magadanka ka bar musu da yawa ya fi a da sadakatul jariya kenan ladan da za ka samu a lokacin da 'ya'yanka suka gaje ka ya fi sadakatul jariya an gane hausar abu na biyu kuma shine duk lokacin da za ka mutu dukiyar da take hannunka dama su wa'annan ƴaƴan kan da matan kan dama akwai kasan su a cikin kuɗinka. shi yasa Allah ya ce an fi ƙumin ma ja'alakum na fihi ku ciyar ya ku mutane ku ciyar da daga abin da muka ba ku wakilci a kansa kenan dukiyar da ke hannunka kamala Usman ba ta kai kaɗai ba ce akwai kuɗin matarka a ciki akwai kuɗin yayanka a ciki idan iyayenka suna rage ciyar da su akwai kuɗin su a ciki shi sa kake ganin lokacin da kake gauro kai kadai za ga ci da kyar sha da kyar indomi ɗaya kwai ɗaya ka sha ruwan garwan mai shayi ka je ka kwanta a rigingine haka za ka dinga rayuwa samun ka kwata-kwata baya wuce dubu ɗaya ɗari bakwai wata ma ka fita ka gurgura ba za ka samu ba daga ran da ka ɗauko 'yar mutane tsarin ubangiji shi ne, arzikin da da Allah yake ba wa mahaifinta nata yin sai Allah maɗaukin sarki ya ɗauko sai ya baka idan ka haifi ɗa bi katbi yi, Allah tun yaron yana ciki Allah zai sa a rubuta wa yaron arzikinsa arzikin yaron a lokacin da yake ƙarami kan ya kai nema kai Allah zai kibawa, daga yaron ya kai nema Allah sai ya daina baka nashi sai ya basa a hannunsa